dan adam da kuɗi. Tsakanin dan da Ka tsakanin dan adam Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Shirin namu na yau ya yada zango ne a tarayyar Najeriya inda kasuwar iskar gas ta girki ta ci gaba da samun karbuwa musamman a arewacin kasar da aka saba amfani da itace ko gawayi ko kuma kalanzir wajen yin girkin. Madalla kamar yadda kuka ji a matashiyar shirin kasuwar iskar gas ta girki na ci gaba da samun wurin zama musamman a arewacin najeriya da ake amfani da itace ko gawayi ko kuma kalanzir wajen yin girki amma yanzu likkafa ta ci gaba al'umma na sauyawa zuwa iskar gas wanda hakan ya buɗe wata damar gudanar da kasuwanci to sai dai hadarin da ke cikin wannan harkar kasuwanci ya sa hukumar da ke kula da albarkatun man fetur ta ƙasa wato dpr tare da wasu hukumomi sanya idanu sosai domin tabbatar da cewa ba samu matsalar da ka iya jefa mutane cikin bala'i ba a wani zagaye da shugaban hukumar reshen arewa maso gabashin kasar isa tafi da ya yi ya sanar da rufe aikin ginin wasu kamfanonin sayar da iskar gas ta girki bisa rashin cika ka'ida muna da dama duk mutumin da zai yi wata harka ta kasuwa da ya shafi gas da fetur da duk wani abu da ma'adanai da ake amfani da shi na makamashi ya kamata a ce ya zo ya samu DPR license kafin ya fara wannan mutumin bai zo ya samu approval ba daga DPR cewa ya zo ya kafa gas plant a nan gurin kuma bai samu approval ba daga gwamnatin jihar Kaduna suka zo suka yi wannan sun kawo tankuna an sa generator an sa compressor an sa abubuwa da yawa muna duba mu gani me ke faruwa mutanen mu suna zuwa muka zo muka kama muka ce to gaba ɗaya dole su dismantling din wannan abu yadda kuke gani an ɗauke tankin ba komai a nan gurin kuma mun riga mun sanar da gwamnatin jihar kaduna ita ma ta ɗauki matakin da ya riga ya kamata akan wannan abun tunda premises ɗin gabaki ɗaya an gina shi babu sa ka'ida ba abin da muke yanzu akwai sensitization program da muke yi muna yin tarurruka da marketers eh da duka mutane intending investors website dinmu yana nan is available duk mutumin da yake son ya wannan wannan kasuwanci na gas ko ya wannan in ya tafi website dinmu zai ga kan cewa ga dokar da ta riga ya kamata ya bi ka gane ko daidai da irin retailers ina da sauransu muna da category C wanda yake zai ka samu lasin daga DPR sannan kai wannan kai kai wannan kasuwanci to sannan kuma baccin wannan kan cewa akwai cikakken bayani a yana gizo hallau ya zama na kan cewa muna taro muna tarurruka da da su mutanen da suke son su zuba jari akan wannan harka muna nuna musu kan cewa ga ka'ida ka bi ka'ida sai ka harkaka saboda yanzu muka riga ka lura yanzu gas ɗin da take wannan a ko ina yanzu har ƙauyuka yanzu ita ake amfani da shi da can sai ka gani in za a wa yarinya aure an dan sai wannan menene an sai an sai rushu an kai mata to amma yanzu za ga dan gas ya karama za a dauka aje a kai mata saboda yanzu mutane sun gane cewa ita wannan gas din ta ma fi sauki fiye da ka je kai amfani da da kananzir ko kai amfani da da da ice abin yana nan to amma ba za mu kyale ba cewa ai wannan dole wanda zai bi saboda gas din nan ta fi hadari fiye da fetur in aka samu gobarar gas to Allah kaɗai ya san illar da za ta yi wa jama'a saboda haka ba ta da za a yi mu kyale kan cewa ai wani ya zo ya wannan ba bisa ka'ida ba. Alhaji Sagir Kabir ɗaya daga cikin masu kula da kamfanonin da ke sayar da iskar gas ta girki ya ce rashin bin ka'ida daga wajen 'yan kasuwar shi ke janyo har gwamnati ke rufe musu wuraren sana'a. Rashin cika ka'ida yake jawo a rufe. Idan kuma a ba sa ido irin wannan komi na faruwa akwai wani ɗan lokacin da aka samu wani hatsari a wayar ne wani kamfanin gas wuta ta kama an yi asara da yawa to kaga su dufi abinda suke karewa kenan saboda gas yana da mugun hadari sosai ba kuma baya bane gaskiya ta nan wajen ta wani wuri kuma ko ba ma domin kaga an samu na kasu to amma kiyaye wa'annan ka'idojin wallahi shine kawai zaman lafiya don ina goyon bayan a kiyaye ka'ida gaskiya ganin cewa kana cikin wannan harkar me yasa wasu ke gudun kiyaye ka'idojin da ita DPR ta sa suna da tsauri ne ko koya abin yake wallahi suna da tsauri ba su da tsauri abubuwa ne masu sauki ba kawai da rashin kiyaye wanne kuma wasu suna gudun kashe kuɗi su yi abun kuma ba wani kuɗin kirki ba ne ba cikin lamari kawai son zuciya ne da kuma rashin kiyaye kuma rashin ma sanin ciwon kai ne domin abin in ya faru kai kanka da kike wurin kai ma ba ka da tsaro komai na iya faruwa kana iya halaka to kan mutum ma wani ba za a gani ba yana da haƙari dai sosai so saboda haka gaskiya wannan ganganci ne kawai mutane suke kuma ba su son kashe kuɗi ne kada su dai sun fi so su ci riba su a jihunsu mu ka'ida mu nan mai gidan abin da ya nuna mana chairman din mu maganar safety gaskiya kan mu wasa da shi ga mana wannan gargadin sosai shi yasa muke kiyayewa ya kike ganin yadda kasuwa take a yanzu eh kasuwa yanzu alhamdulillahi in ka lura ma mutane suna da wayewa sosai ana da samun mutane daga wuraren da ba su ci gaba ba sosai suna amfani da gas so kasuwar su ta bude yanzu maganar da muke da kai a nan kaduna kamfanin gas irin namu ya fi ashirin banda gidajen mai wanda suke sai da gas masu fi goma so ina ganin ana samun ci sosai tuni masana tattalin arziki suka fara auna matakin da hukumar ta ɗauka na dakatar da harkokin wasu da kuma yadda kasuwan ke saurin bunƙasa abubakar abdulkadir mai sharhi ne kan tattalin arziki a najeriya wannan abu ne wanda yake ya zo da ci gaba mai karfi saboda mutane sun karba abin duk da dai da ana gudun shi saboda hatsarin shi amma kamar yanzu an rage mashi karfi da mutane za su yi amfani da shi da domestically haka a gidaje da sauransu dan yanzu kusan kowane gina ana replacing din shi da abubuwan da ake amfani da shi da za ga za ka samu gida yanzu tsofi ma tsohuwa ma tana da gatsinta a gefe ta kunna ta dafa ta yi abinta hankali kwanci kana ganin wannan ya kawo ci gaban kasuwanci kenan a arewacin najeriya sosai ma kuwa yanzu ma ake yi saboda akwai sauki a cikin al'amarin shi na farko ba hayaki na biyu mu kanmu gurɓata muhalli da sauransu in ka ce ka sa itace sai ka tanada mashi inda zaka sa mashi in ana ruwa ba za ka iya amfani da shi ba mutane dole suka ɗauki suka rungume shi cigaba ne ya zo musu sosai wannan gas yana da hatsari iya hatsari dan ya fi gidan mai hatsari so bai kamata a ce ko ina a yi wannan station din ba gaskiyar magana kuma ya kamata su wanda suke son su shiga kasuwancin su bi duk process inda ake bi na yin wannan al'amari ita kuma gwamnati ta duba Allah wanda ya cancanta a bashi a bashi in ka cika ka'ida ka a nuna maka inda za ka yi ka yi amma gaskiyar magana ba abu ne wanda ya kamata a yi shi a cikin jama'a ba akwai hatsari a cikin shi wannan dabalami na gwamnati ya yi gaskiyar magana kuma zai taimaka gwamnati ta wannan sare-saren dajijjika gurɓata muhalli da sauransu duka tunda ana amfani yanzu duniyar ma yaƙi take da gurɓata muhalli to kaga wannan abin ya kawo ba sai kun je kuna cewa kar a sare daji ba yau idan kowa ya amfani ke amfani da gas wani iccen ma za a kawo ba a saya ba gwamnati ya kamata shigo ta kafafen yaɗa labarai ta wayewa da jama'a kai ta san gaya masu illa shi da kuma advantage shi sannan idan har aka wayewa da jama'a kai ya shiga ƙauyuka kaga wani wani nau'i ne na samun mutane matasa da mutane gaba ɗaya aikin tunda me muna wajen miliyan ɗari bisa al'ada dai a arewacin najeriya al'umma sun fi amfani da dangogin itace ko kalanzir wajen girki amma yanzu hankula ya fi karkata zuwa iskar gas wannan ne ya sa aminu sani sadu ya zanta da wasu daga cikin masu amfani da iskar gas ta girki a birnin kaduna ga kuma abin da suka shaida masa sunana ibrahim yusuf abin da ya sa nike amfani da shi saboda ya fi sauki gaskiya na sai shi ina samun sauki fiye da kalanzir shi ya sa nike amfani da shi to sai dai gaskiya yana da matsaloli saboda ni ma na taɓa kuskurewa na je na sawo shi na zo na ɗaura bonan kawai sai wuta ta kama boot ya kai kusan minti goma yana ci ina ta tunanin ya za in kashe shi sai wani ya ce min kar in sa ruwa saboda idan na sa ruwa zai iya bambam sai na yi wata hikima na samu tawul sai na sa mai ruwa haka sai na dan samu sai na dan rage cin shi da na ga dan rage sai na dan samu na kashe shi amma na kai tsawon kwana biyu ba amfani da shi ba saboda ina jin tsoron hatsarin da yake da shi ga kuma wani da muke tare da shi yanzu wanda shi ma ya zo ya sai a wannan gasin dafa abincin malam mu so mu san sunanka tukur usman gasin is more cleaner baya sa tukunya yayi baki kuma baya sa hayaki ko ya san ko mene in kai wasa da shi gwamnati sun yi abin da ya kamata kuma su nemi ka'idojin da ake yi don a yi amfani da gasin so that to avoid irin konewa ko wasu accident haka wasu masu amfani da iskar gas ta girki a kadunan najeriya To masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri sai lokaci na gaba idan Allah ya so. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu ta sauran abokan aiki na sashin Hausa na Radio France International. musamman Aminu Sani Sadu daga Kaduna da injiniyan mu Hassan Alhassan Suleja. Ni da na gabatar da shirin Ahmad Abba ke muku fatan alheri a huta lafiya.